وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون kamar yadda muka ɗora shaidanun aljannu muka ba su dama akan wasu mutane don su batar da su haka muke jibinta wa kowane azzalumi wanda yake zuga shi yake kwadaitar da shi akan sharri ya hana shi alheri ya sa ya guje shi sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na sabo